Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 6025 da kuma 16. Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Ko ma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma sannunmu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin ƙaramin sani amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. To ƙungiyar Taliban shiyar Afghanistan ta tabbatar cewa ta shiga tattaunawar kai tsaye da Amurka a ƙasar Qatar a wannan mako mai shuɗewa kan yadda za a daidaita saboda kawo ƙarshen yakin da aka shafi shekaru 17 ana yi a ƙasar ta Afghanistan. wani babban jami'in kungiyar ta taliban ya gaya wa muryar amurka jiya juma'a cewa mataimakin mukaddashin sakatare mai kula da kudanci da kuma yankin tsakiyar asiya shine ya jagoranci tawagar ta amurka a ganawar ta doha to amma ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ki cewa komai kan wannan rahoto na ganawa tsakanin amurka da mayakan taliban tattalin arzikin amurka ya yi saurin ci gaban da ba a ga irinsa ba tun shekaru hudu da suka gabata a cikin watannin afrilu da mayu da kuma yuni na bana rahoton ma'aikatar cinikayya na jiya jama'a ya ce tattalin arzikin amurka ɗin wanda shine mafi girma kuma mafi karfi a duniya ya karu da kashi 4.1 cikin 100 a ma'aunin shekara-shekara a zango na biyu na kwata shugaban amurka donald trump ya ce rage harajin da ya yi da kuma manufofinsa na cinikayya su ne suka haifar da wannan ci gaban na tattalin arzikin amurka jam'iyyu 55 da kuma 'yan takarar shugabancin ƙasa 22 na babban zaben ƙasar zimbabwe da ke tafe na ta alkawura iri guda amma ta wajen amfani da kalamai iri daban-daban na tallata manufofin nasu da suka hada da alkawarin sauye-sauye da samar da ayyukan yi da tattalin arziki mai inganci wannan dai kusan wani sabon salo ne a kasar da ta shafe shekaru kusan 40 karkashin mulkin mutum guda robert mugabe ranar litinin kasar za ta gudanar da zaɓe mai kafa tarihi a karo na farko cikin shekaru 38 ba tare kuma da mugabe ya shiga sahun masu takara ba to amma masu kada ƙuri'a da masu saka ido duk suna takatsantsan wajen bayyana ƙwarin gwiwarsu saboda fargabar da ake da ita kan ko shin za a iya zaben cikin adalci da sahihanci da kuma shin ko wanda zai yi nasara zai cika alkawarin kawo canje-canjen da ake bukata a wannan ƙasa mai ɗauke da mutane miliyan biyar da suka cancanci kada ƙuri'a ba kowa ba ne ke da imanin cewa za a yi wani canji na a zo a gani to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc wani babban jami'in gwamnatin amurka ya ce gwamnatin amurka na da kwarin gwiwar cewa ba da daɗewa ba ƙasar turkiya za ta saki fasto ba amurka nan yayin da tankiya tsakanin ƙasashen biyu ke ƙara tsanani andrew branson wani mai yada addinin kirista daga black mountain na jihar carolina ya samu kansa a kurkukun kasar turkiya tun kusan shekaru biyu da suka gabata bisa zargin aikata ta'addanci da kuma leƙen asiri zargin da ya ƙaryata ranar alhamis shugaban amurka donald trump ya gargadin cewa amurka za ta kakaba ma turkiya takunkumin muddin dai bata saki faston ba sake bullar tsohon jagoran 'yan tawayen nan da aka sa wato aka samu da aikata laifukan yaƙi na iya daɗa jefa zaben shugabancin ƙasar congo da ke tafi cikin mummunan rudu jim pierre bemba zai koma congo a cikin watan agusta kuma ya shiga takarar zaben shugaban ƙasa da za a yi a watan disamba a cewar if ba zai ba sakatariyar jam'iyyar mlc kasancewar bemba ka iya karfafa gwiwar masu hankoron ganin an kawar da shugaba joseph kabila daga mulki hukumar zaben kasar pakistan jiya juma'a ta ce tsohon shahararren dan wasan kwallon kirket din nan wanda ya rikide zuwa dan siyasa wato imran khan shine ne ya nasara a zaben majalisar dokokin kasar to amma jam'iyyarsa ta kasa samun isassun ƙuri'un da ake bukata don yin gaban kai wajen kafa gwamnati saboda haka dole ne ta kafa gwamnatin haɗaka wannan nasarar na zuwa ne wato dai wannan sanarwar na zuwa ne 'yan sa'o'i bayan da khan ya yi shelar cewa jam'iyyar ta pakistan ta el isaf ita ce ta yi nasara a jawabinsa na jaddada nasarar da aka yada ta gidan talabijin khan ya yi alkawarin magance talauci da almundahana da ta yi katutu wajen tsarin gwamnati mai inganci a faɗin ƙasar khan ya yi jawabin nasa ne da aka wasu labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin ƙaramin sani ƙuƙumi ne To madalla kafin mu yi nisa ga Nasir Yakubu birnin Yaro da zai mana ƙarin bayani kan rahotannin da muke tafa da su a yau din nan. Maryam Bashir Bugaji da sauran masu sauraro barkamu da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda biyar. Rahotonmu na farko zai yi magana akan ƙoƙarin da likitoci ke yi wajen wayarwa al'umma kai a maraɗin jamhuriyar Nijar. domin su rinka ziyartar asibiti akai-akai domin a binciki lafiyarsu. Rahotonmu na biyu zai yi magana akan illolin da cutar zazzabin cizon sauro ke yi wa mata masu juna biyu. Rahotonmu na uku zai yi mana magana akan mahimmancin rigakafin yau da kullum ga ƙananan yara. Shi ma rahotonmu na hudu zai yi magana ne akan mahimmancin ziyartar asibiti ga mata masu juna biyu domin zuwa awo. da kuma garabasar kyautar naira dubu ɗaya ga matan da suka fara zuwa awo a jihar Bauchi. Rahotonmu na biyar wanda kuma shine na ƙarshe a cikin shirin namu na yau. Zai mana magana akan nasarar da aka samu a jihar Nejan Najeriya wajen yi wa yara sama da miliyan biyu rigakafin cutar polio a zagaye na uku a cikin wannan shekarar. sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. Madalla a gaida Nasiru Yakubu birnin Yaro. Allah yi kira ga al'ummar jihar Maraɗin jamhuriyar Nijar da su rinka ziyartar asibiti akai-akai domin yi masu binciken lafiyarsu wanda hakan ne kawai zai baiwa likitoci damar sanin matsalolin rashin lafiyar da wasu ke ɗauke da su ba tare da saninsu ba. Wakilinmu Shu'aibu Mani ya aiko mana da rahoto daga maraɗin jamhuriyar ta Nijar. Wannan bincike da likitoci suka tsara a asibitin kofa goma sha bakwai wata falala ce ga masu ɗan ƙarfi maza ko da mata su je su yi binciken lafiya. Binciken da magunguna kyauta ruwan Allah. Dr. Aisha Jare Muhammadu mataimakiya ga shugaban asibitin kofa goma sha bakwai da karin haske. Rana ce mu da muka keɓe saboda mu al'umma bincike na rashin lahiya abin da ya shahi hawan jini da ake ce matansiyon ko ko hawan sukari da ake ce ma diabetes. Sai na ga nan galibi mata sun yi yawa. To mata sun yi yawa tana yiwa matan su ne suka ji kiran da muka yi suka zo da dama kuma tana yiwa matan ne suka ba abin muhimmanci tunda ai akwai maza ma sun zo amma dai matan ne suka da yawa ya za a yi wanga bincike ya amfani mata bincike da za mu yi za mu gano ne abin da matan suke ciki ta fannin rashin lahiyar tasu ko ba haka ba kenan kuma abin da aka sani aka ce ai bai cutawa sai a yi magance shi in muka gano mutum yana dauke da wa'annan cuta da muka zana mu akwai magani da za mu ba su shi ma kyauta amma kuma zuwa gaba in suka zo za su bi tsarin likita yadda ya kamata daga kashi wani abu da baka yarda da shi a jikinka ba ka zabura ka zo gidan likita gaskiya likita ta wadata a garin maradi kenan bai kamata mutum ya zamana yana shan abu a jikin shi bai zo ya bincika ba likitocin akwai su kuma magani akwai jin labarin wannan bincike ya sa al'umma yin tururuwa asibitin domin neman waraka da cututtukan hawan jini diabetes ya zuwa emasi ga wani layi na mata na ci karo da shi na zo in bincika lahiyar shi kenan a cikin cutuka guda uku wanne ke fama da shi to ni ina ji da ci abin na zukiyata take bugawa ina tashi sayin shi kamar juwa ni ba ni jiran shi na gane tun da yanzu sun bincika mini lahiyar shi kenan an gani ko me yake sa ni juwa me yake sa ni buga zuciya ya kawo ni ci idanu ba na ganin huskar mutum in ba an zaga da kai kuma ba na ganin ko kwaye idan kuma jikin na ke ciwo haka wa kai nake a lokacin kin zo likita ba na ganin fuskar idan mutum da fuska amma ina ganin kayan jikin ka amma ba na ganin ido abin da ya kawo kawa ta zina ga tana ciwo take ta mana gwiwa ta ta mana kumburi kuma waga ijiya da aka mana gyara kuma ita ya nima akwai matsala gari ta sai wani abu na mana haka ya yawo shi kadai amma ni ko ni eh, ta tamma tansu wani kan kyek kyek kyek na sha maji eh sai ta ji kyek kyek kyek to shi ne ba ni yin daɗi tun lokacin kun zo likita eh ban zo likita ba dai amma kwanan ga ji abin ya sha maka ko ana busa ni ko ana busa to da na zo an ka auna ne ta an ka ce in bar cin magi eh an ka ce shi ne an gara me ji suka ce sun ka ce shi ne tansiyo ne gare ni sha'ibu mani murya amurka daga maradi jamhuriyar nijar masana harkar kiwon lafiya na nuni da cewa Cutar zazzabin cizon sauro na matukar illa ga mata masu juna biyu, hakan kuwa baya rasa nasaba da ganin yadda cutar ke jawo matsaloli ga uwaye da jariran da suke ɗauke da su. Halimatu Abdullahi ta aiko min da rahoto daga dutsen jihar Jigawa. Duk da ƙarin yawaitar mata masu juna biyu da kullum ke ƙara tururuwa zuwa asibitoci domin yin awon ciki. sai dai ko da yaushe zazzabin cizon sauro na yin illa ga matan masu juna biyu sakamakon kin shan magungunan da suke yi idan jami'an lafiya sun ba su yayin da suka ziyarci asibiti dubi da yadda a halin yanzu ake tsakiyar damuna da irin wannan lokaci sauraye ke ƙara cin karensu ba babbaka ta barazana ga lafiyar al'umma to ko waɗanne hanyoyi za a bi domin shawo kan wannan matsala dr shehu sambo shine babban darakta a hukumar lafiya matakin farko na jihar jigawa shi zazzabin cizon sauro babban matsala ce ga kashi biyu na al'umma mm. na farko ƙananan yara musamman ƙasa da shekara biyar mm. sannan na biyu mata masu juna biyu juna biyun nan yana rage musu ƙarfin garkuwar jikinsu saboda haka idan sauro ya cije su ya saka musu wannan ƙwayar cutar zazzabin cizon sauro mm. suna saurin kamuwa da wannan zazzabin shi kuma zazzabin cizon sauro ga mace mai juna biyu akwai matsala ta farko shine ana yawan samun ɓari na cikin ma kansa ba lallai ya zauna ba in karami ne na biyu ita kwayar cutar zazzabin sauro tana harfasa jinin ita macen mai ɗauke da juna biyu wannan zai sa ɗan ya kasa samun isasshen abinci tun daga ciki sai a zo ga matsala ta uku shine idan an haife shi za a haifi yaro a tsimbire, a motse kamar dai wadda ya yi tamuwa a waje. Wato shi tamuwa tasa tun daga ciki. can za ta fara kuma musabbabi shine ita wannan ƙwayar cuta ta malaria ko zazzabin cizon sauro tana hana masa samun abinci mm. sosai saboda haka shine a lokacin awo da mace take zuwa ake ba da wannan sinadari na sp da ake cewa wasu magani ne kwaya uku wanda ake bayarwa daga wata hudu a tsakani wata ɗaiɗai za a sha sau uku don aka yi sa'a ana samun sauƙin kamuwa da wannan zazzabin cizon sauro ga mata masu juna biyu eh, gami da kuma sange ko kuma gidan sauro da za su dinga shiga in sun sha wannan na sp ɗin su shiga gidan sauro sannan kuma su sha magungunan ƙarin jini ko wasu 'yan ƙwayoyi jajaye da kuma yalaye ƙanana mm. to lallai mata su tabbatar suna shan wannan magunguna tunda ba kowace take da isasshen abinci irin su nama su kwai su kifi ba to waɗannan magungunan su ne kamar maimakon waɗannan saboda haka kamar yadda kika nuna lallai mata ba an ba su ba ne don su ajiye kuma ko da kyauta aka bayar fa wani ne ya sayo da kuɗinsa ya ce a ba wa mata masu juna biyu fi sabilillahi kuma an ba ku ne don ku amfana kuma mutum ko ce mace tana so ta ga ta yi awon ta lafiya ta haihu lafiya ɗanta kuma sumbul da lafiyarsa da komai wanda ba za a samu haka ba sai an bi waɗannan a ka'idojin har da na shan magani a ciki. Halimata Abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. An ƙara jaddada mahimmancin rigakafi ga ƙananan yara 'yan ƙasa da shekaru biyar domin shawo kan mace-macen yara ƙanana. Muhammad Salisu Rabiu ya tattauna da wani ƙwararren likita. Farfesa Isa Abubakar ƙwararren likita ne a asibitin koyarwa na Malam Aminu da ke Kano. Ya ce yin rigakafi ga yara ƙanana na ƙara musu garkuwar yakar cututtukan da ke sauran kashe yaran. Wato rigakafi kamar yadda sunan yake ana nufin a ɗauki wani mataki kafin matsala ta zo. Wato shi wannan matakin domin ya kare matsalar ne. Yawanci cututtuka masu wanda kwayoyin cuta ke jawo su wanda suke bayyana a yara wato suna samun galaba ne domin su yaran nan sababbin haihuwa ba da allah ya halicce su wato ba su da isasshiyar garkuwa a jikinsu wacce za su kare kansu daga wannan cutar to garkuwa ta farko da allah yake ba yara ita ce nonon uwa ana samu a cikin nonon uwa to amma suna ɗan daɗa girma kamar zuwa wata shida ƙarko na wannan nonon yana raguwa garkuwar kuma tana wato rauni kenan saboda haka kwayoyin cuta ɗaya bayan ɗaya suna iya samun galaba akan yaro wato rigakafin nan da ake fara yin shi tun ma daga lokacin haihuwa shine yake daɗa taimakawa nonon uwa ɗinnan domin kare yara daga waɗannan cututtuka misali kamar tarin fuka kamar tarin lala wato wanda wasu suke ce tarin jaki sarki haƙora wato mashaƙo da cutar ƙyanda da ta ciwon hanta da shan inna wato duk irin waɗannan ƙwayoyin cuta ke jawowa to idan aka samu sinadarai na wayannan allurar rigakafi suna ba da wannan kariyar to shine duk waɗannan cututtuka ba za su samu galaba ba akan yi wa yara ne tun wuri tun kafin wato su fara cuɗanya da al'umma misali kamar yanzu na cutar tarin fuka ka san aka yi haihuwa wani lokaci ne da zaka ga dangi yan uwa abokan arziki ana yawan zuwa a taya murna sai ka ga daga cikin mutanen nan a yi a ta jagwalgwala yaro mai wani dan tsohon tarin fukatta ta zo duk ta yi ta tari har yaron nan sai ya shaka sai ka ga ya kamu da wannan cuta to idan aka yi rigakafin nan tun haihuwa to ana samun kariya daga wannan cuta to kuma yawancin cututtukan nan idan abin da yasa ake damuwa mutane da yawa ya zama na an yi yawan yaran da ake yi ma idan ya kai kashi tamanin cikin ɗari wato wani irin kariya ce da al'umma take samu sai ya zama na kwayar cutar nan ta daina gudana a bainar jama'a to shine har waɗanda suka ba su samu an yi musu ba ma sukan amfana da wannan to amma kowane cutar tana da yawan adadin yaran da ake bukata misali a yi musu rigakafin domin a kai wannan matakin to shi yasa ake yin gaba ɗaya kawai a ce kowa ma ya zama na yayi saboda baka sani ba idan baka yi wa ɗanka ba za ka iya shiga yanayin cikin al'ummar da ba su da wannan kariya sai ka ga wato yaron naka ya kamu da wannan cuta shi kuma shi kadai zai iya zama sanadin da cutar nan za ta yadu a yawan yaran da Allah kadai ya sani farfesa isa abubakar kwararren likita a asibitin koyarwa na malam aminu da ke kano kenan muhammad salisu rabiu murya amurka daga kano najeriya a jihar bauchin najeriya an yi kira ga iyaye maza da su rinka ƙarfafawa matansu mahimmancin zuwa asibiti domin awo da zarar sun sami juna biyu. Hakan zai ba su damar samun isasshen kulawa da kuma samun rigakafi ga kawunansu domin kula da lafiyan jariran da suke ɗauke da su. Amina Abdullahi Girbo na da rahoto. Da yake bayani wakili daga Hukumar Lafiya na Duniya, Dr. Habu Dahiru. Yau rana ce muhimmiya a kan harkar kiwon lafiya a jihar Bauchi. Ba don komai ba domin an kawo wani tallafi wanda zai taɓa zuciyar harkar kiwon lafiya a wannan jiha. Abin nufi a nan wurare da aka ba da fifiko a kan harkar lafiya shine wajen rage mace-mace da wahala da mata kan samu lokacin aihuwa musamman a nuna muhimmancin yin awo na biyu harkar rigakafi an ce yara su ne manyan gobe saboda haka za a samu a yi musu rigakafi ingantacce domin su zamo manyanmu a gobe na uku inganta abincin da za su ci domin su girma domin mu cimma wannan buri saboda haka in aka ce an aiwatar da wannan program ɗin ko da da yake an ce a yanzu za mu soma ne da kananan hukumomi guda uku na karar kamar hukumar bauchi misau da katago amma idan aka ga ingancinsa na tabbatar za a yi scaling din shi up ya yi kwabarin kusan duka jihar nan da ma makwabtan jihohinmu a dalilin haka mu a hukumar kiwon lafiya ta duniya muna da daman structure a jiha zuwa kananan hukumomi da mu tabbatar da sa ido mu tabbatar wannan aiki da aka yi fito da niyyar yinsa an aiwatar da shi ya kai ga nasara. Ina so in ja hankalin al'umma akan muhimmancin wannan program da aka kawo. Da farko wannan program ɗin zai kawo ƙarin rajistan mata da suke zuwa asibiti domin su samu tallafi na biyu bai sa ƙarin yawan mata da suke aihuwa a asibiti dr habu dahiru wakili daga hukumar lafiya na duniya sa'idu ibrahim jahun hakimin zungur ya yi bayani a madadin al'ummarsa. muna godewa da aka samu aka yi wannan wannan abubuwa ne wanda an nuna mana soyayya an nuna mana kauna saboda haka gaskiya ba za mu taɓa manta wannan alherin da aka mana ba Allah saka muku da alheri kuma ina so in ja kunnen su wanda aka yi abubuwa saboda kada su su ne mataye kun ji an fa'idan abubuwan da da samu saboda haka ina fata za ku ɗauki wannan dama a samu a aifa mana 'ya'ya lafiyayyu wanda za su ci gaba da ba da nasu gudunmawa al'amuran ƙasar nan da kuma al'amuran bauchi gaba ɗaya in aka samu yara lafiyayyu to ko da maganan soja ne ake nema da a samu maganan dan sanda ma da a samu maganan eh, abubuwa wanda na ci gaba wanda za a bada guduma 'ya'yanmu da su samu shiga saboda suna cikakken lafiya saboda haka kar a yi wasa da wannan eh, al'amari da aka kawo mana nan. Hakimin zungur kenan Sobeya Sa'idu Ibrahim Jahun Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na murya Amurka daga Bauchi a Najeriya. A jihar Nejan Najeriya an sami nasarar yi wa yara sama da miliyan biyu rigakafin cutar polio a zagaye na uku na rigakafi a cikin wannan shekara da muke ciki. Wakilinmu Mustapha nasiru Batsari ya aiko mana cikakken rahoto daga muna. Wannan dai shine karo na uku da aka gudanar da allurar rigakafin cutar shan inna a nan jihar Naija a cikin wannan shekara ta 2018 kamar yadda darakta a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Naija Dr. Yahaya na Uzu ya yi min karin haske ta wayar salula. Ba matsala an samu full um, da mutane kuma coverage ya karu kasa yana karuwa every muka to kamar yara nawa aka samu a kai mawasa over 2 million ne eh? ok sama da miliyan eh sama da miliyan biyu akwai wani abu da ya canza ne wurin aikin koko da yadda aka saba yi haka kuka dinga yi to haka ne mai da muka yi din haka aka yi yanzu tunda ka san muna neman mutum da dama canza din ba canza din kullum complete ba idan aka gama canji din zai zama yi samu 100% a amma yanzu sissafin da yana da ne muna ma maximizing da shi ne muna dan samun ci gaba hankali hankali babban daraktan dr yahaya na uzo ya yi kira ga jama'a da a ƙara ba su haɗin kai domin samun nasarar da ake bukata. Eh, to mu dai muna fatan da mutane kasu su gaji ci gaba da bada goyon baya saboda ko da yake ba a samu kes na polio din ba abin da zai faruwa eh, so mutane sun fara ganewa ana dan ba mu ah, goyon baya din amma muna da fatan da da suka ci ci gaba da yi ko an zo an ba da wannan clear din cewa ba mu da polio abin da za mu so mu ci gaba da yi ne saboda an tabbata da bai so bai za ki sake dawowa ba. da eh, ake so babu yanzu kuna wani tsari da musamman kungiyoyi haka na faɗakar da mutanen koko kun bari a ah, shi muna ce ko yanzu shi ma da muke kenan ba mu fara ba amma shi za a fara kuli yanzu duk kungiyoyi da suke a cikin kwamiti mu hmm. muna so mai involving din su sosai saboda su ne za su iya ci gaba da ayyukokin da muke yi a cikin community yanzu shirin ma da muke yi kenan mai involving duka kungiyoyin da suke cikin jama'a Darakta a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Niger, Dr. Yahaya na Uza kenan a lokacin da yake ƙarin haske akan allurar rigakafin cutar shan inna da aka gudanar a jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari da wannan rahoto daga Minan jihar Niger. Musa, kalli yadda sabon famfon burtsatsai da aka kafa ya canza rayuwar matanmu. Rai Adamu, ga zirga-zirgar zuwa rafi ya kawo ka ci gaba da daɗi. ga dai an kau da 'yan gulmace-gulmace akan hanyar zuwa rafi ɗibo ruwa, kuma abincinmu a kan kari. <laughs> Gaskiya ne fa, kuma cututtukan da ake ɗauka a ruwa sai raguwa suke a garin nan. Haka ne fa, damuwa ta ɗaya tak irin su Ibrahim masu ki a wa 'ya'yansu rigakafin polio. Kai dai bari abin da ta kai shi. Ina ɗan sa ya ke bari a masa rigakafin polio a yi kafafun yaron sun shanye. Ni ce sun shanye? Abu bai daɗi ba. Yaron bai iya tafiya. Wannan na nufin sabon kamu ne ya bulla a garin mu. Haka na iya zama gaskiya a damu. To me abin yi? An sami maza mu faɗa a asibiti. Aiko mu je. Ku tabbata an yi wa 'ya'yanku allurar rigakafin cututtuka masu kisa yanzu su kuma ku kai rahoton ɓallon shanyewan ɓangaren jiki ga cibiyar kula da lafiya ko asibiti mafi kusa da ku kuma ku ba masu aikin sa kai da ke aikin bincike a al'ummomin ku goyon baya. Maryam Bashir Bugaji gare ki. Masu sauraro iyakacin abin da ya sauwaka kenan a cikin shirinmu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. A madadin Nasir Yakubu birnin Yaro da waɗanda aka ji muryoyinsu da waɗanda suka haɗa hannu aka haɗa shirin na yau. Ni Maryam Bashir Bugaji ke cewa a huta lafiya. da malamai abin da ya sauka kenan a wannan shirin sai kuma da karfe 4 agogon Najeriya da Nijar karfe 3 agogon Ghana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Za ku kuma iya yin muhawara a mu na sada zumunta Facebook da Twitter. Ku kuma iya samun hanyoyin tura mana saƙonni da suka hada da lambobin waya a shafinmu na intanet. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Chubahiro ne da ya harhaɗa sautin shirin alheri ke muku fata alheri.